الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم من juma'a goma sha shida ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da dari hudu da talatin da tara wadda ta yi daidai da ɗaya ga watan shida dubu biyu da goma sha takwas muna nan cikin tsora ta biyu ita ce suratul baqara darasinmu da ya gabata ban tsaya ne ƙarshen aya ta ɗari biyu da takwas faɗin Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyu alladina amanu da fi silmi kafa wala tattabi'u khutuwati shaytan innahu lakum aduwwun mubin yau bi idnihi ta'ala za mu tashi farkon aya ta tara faɗin Allah subhanahu wa ta'ala فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم قال بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن زللتم من بعد ما جاءتكم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن تأتيهم الم... إلا أن يأتيهم الله إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة في ظلل من, المل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور الله مدوكشتين سركية فإن زللتم wannan aya tana da alaka da wadda muka karanta jiya aya da take kamun wannan da Allah yake ya ayyuhan nasu dukulu ya ayyuhan ladina amanu dukulu fi silmi kam ya ku waɗanda kuka yi imani ku shiga cikin addinin musulunci gaba ɗayan ku ko ku shiga cikin addinin musulunci gaba sa kamar yadda ya gabata wala tattabi'u khutuwati shaytan kar ku kuskura ku bi tafarkin shaytan innahu lakum aduwwun mubin lalle shi shedan makiyi ne gare ku kuma mai bayyana kiyayyarsa a fili gare ku to sai Allah ya ce fa in zalaltu idan kuka kauce gabarin gaskiya bayan wato hujja ta tsaya akan ku cewa ga gaskiyar da Allah madaukakin sarki ya saukar ko kuma idan kuka karkace gabarin shiga musulunci gaba ɗaya tunda a baya Allah ya ce ku shiga cikin addinin musulunci gaba ɗayansa ko ku shiga cikin addinin musulunci gaba ɗayanku to idan kuka kauce kuka karkace gabarin shiga addinin musulunci gaba ɗayansa kuma gaba ɗayanku bayan hujja ta tsaya muku ko ka karkace gabarin daidai shine fa in zalaltum idan kuka karkace kuka kauce min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu bayan hujjoji sun zo muku fa'alamu kusani, sani annallaha azizun hakim lallai Allah madaukakin sarki mabuwayi ne kuma mai hikima ne ma'ana ba za ku iya rinjaye akan Allah subhanahu Ta'ala ba kusan da wannan lafazin min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu albayyinatu anan malamai suka ce sifa ce li mawsufin ma'zuf kamar da mai shayin bayani akan wannan a baya sifatun ce li mawsufin ma'zuf sifa ce ta wato mausufi da aka shafi takadiri min ba'di ma ja'atkumul ayatu albayyinatu bayan ayoyi bayyanannu sun zo muku bayan ayoyi waɗanda suke filla-filla sun zo muku kaga wannan jimlar gaba ɗaya fa'in zalaltum min ba'adi ma ja'atkumul bayyanatu jimlatu sharti ce ina jawabin sharaɗin sai Allah ce fa'alamu shi ne jawabin sharaɗin ku sani cewa lallai annallaha lallai Allah maɗaukacin sarki azizun hakim Allah mabuwayi ne kuma mai hikima kenan tunda Allah yana da buwaya yana da izza kenan ku kiyayi izzar Allah maɗaukacin sarki ma'ana kenan ku kiyayi kaucewa da karkacewa ga barin shiga musulunci gaba ɗayansa don gudun kada buwayar Allah maɗaukacin sarki ta tabbata kanku saboda Allah mabuwayin sarki ne kin yin wannan zai sa Allah ya amfani da buwayarsa a kanku? kuma Allah maɗaukacin sarki buwayarsa ba ta garin ba wanda zai yi rinjaye a kanta. shi sa malamai suka ce a nan fa'alamu annallaha azizun akim suka ce izza ta ubangiji tana da wasu halaye guda uku ma'ana tana da wasu ma'anoni guda uku ma'ana ta farko suka ce akwai izzatul qadar buwaya ta girma Allah mabuwayi ne kuma buwaya ta girma ma'anar abin da ake nufi ta izzatul qadar suka ce annahu azimul qadar kenan Allah madaukakin sarki yana da girman daraja darajarsa ta musamman kuma Allah ya tabbatar da wannan yace wa ma qadarullah haqqa qadri ba su girmama Allah hakikanin girmamawa ba sai ce wal jami'an qabdatuhu yawmal qiyama was samawati matwiyatun bi yamini yace ƙasa baki ɗaya damkassa ce ranar lahira sammai kuma za a nannade ta zai nannaɗe ta damansa wannan yana nuna girman ubangiji girman matsayi na ubangiji da isa ta Allah subhanahu wataala to ku sani Allah yana da wannan buhaya suka ce na biyu daga cikin wannan ma'anar izzatul kahar buwaya ta rinjaye babu wani abu da ya isa yi rinjaye kan Allah ina fata an gani shi sanya ma babu wani abu mai rinjaye akan Allah Allah yake cewa wallahu ghalibun ala amri Allah shine mai rinjaye akan dukkan wani al'amari je inda aka je aka dawo duk inda aka kukkulla aka gama ƙarshen rinjayen da yana gurin Allah ina fata an gane suka ce sai hali na uku izzatun alimtina buwaya ta rashin tabuwa Allah maɗaukacin sarki buwayarsa ta kai matsayin da ba wanda ya taɓa shi. duk wani ɗan adam duk inda ya kai da buwaya a duniya za ka samu akwai wanda zai iya taba shi ko ba haka bane shi wani a gurinsa ba mai buwaya bane ka kai da matsayin kowa na tsoronka kana da buwaya kana da girman mulki kana da kaza kana da kaza amma kuma sai ga a gurin wani kai ba kowa bane baka wuce dan dauko takalmi ba ko ba haka bane mukaddara duk kana da wannan in ka zo gaban mahaifanka waye kai ba kowa bane ina fata sai daka matsawa ma mahaifinka domin tun kana ganin goyo ɗanka to me kuma za wata wata buwaya za ka nuna masa ina fata an gane amma shi buwayar Allah fa akwai alimtina babu wani wanda ya isa ya taba Allah subhanahu wataala shi sanya idan Allah ya halaka mutum sai ya halaka masu sabo sai ya faɗi wata kalma kalli adawa abin nan mutanen annabi salihu samudawa kaga da yake fadam dama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fasawaha sai ce me wala ya kafa a Allah baya tsoron mai zai biyo baya ina fata an gane kai ne dan adam in kai abu zai ka dinga tunanin to baya zan kwana lafiya ko ba zan kwana lafiya ba saboda buwayar ka tana da tana da limit ɗan takaitacciya ce bata zama mumtani'a ba imtina'an mutlaqan ina fata an gane to duka waɗannan siffofin suna tattare da izza ta Allah sai ce to ku sani in kuka kauce ga barin shiga musulunci gaba daya da Allah yake ku shiga bayan kuma ayoyi bayyanannu sun zo muku akan cewa wannan musulunci shine gaskiya to ku sani Allah madaukakin sarki mabuwayin sarki ne sa'annan kuma mai hikima ne nan ma akwai wata munasaba mai ban mamaki fa'alamu annallaha azizun mabuwayi ne da waɗancan bangarori na buwaya sannan hakimu ko mai hikima buwayar Allah da isar Allah kuma ba ta sanya shi ya sanya abu inda bai dace ba ina fata an gane buwayar Allah da isar Allah ba ta sa shi ya sanya wani abu inda bai dace ba me yasa saboda kuma sanda yake azizun to a wannan lokacin kuma hakimun ina fata an gane wanda ba Allah subhanahu wataala ba in yana da isa ko ta mulki ko ta wani abu wani lokacin sai ga baya da hikima ana samu ko ba a samu sai ga da yana da isa yana da matsayi sai abin da ya ga dama amma kuma in ka kalli wani abin da ya sai ga akwai rashin hikima ana sai ga an dau wani abu an sa shi inda bai dace ba me yasa saboda tara yake bai cika goma ba amma shi buwayar Allah tana tattare da hikima shi sai yace azizun hakim shi za galibi nake galibi wanda yafi ya karfi sai ga kuma da kiki ne ko ba haka bane galibi sai ga karfa ne ba iya ka da shi amma kuma sai ga bai da hikima soko ne dolo ne bai da hikima haka yake ko ba haka yake ba sai ga wani kuma ga hikimar yana da hikimar da zai amma ko bai isa ya ce ayi ba bai da wannan karfin kaga shi ga hikimar ba izza wannan ga izzar ba hikima to shi Allah madaukakin sarki ba haka bane shi za ce fa'alamu annallaha azizun hakim ku sani cewa Allah madaukakin sarki mabuwayi ne kuma mai hikima ne sai Allah yake hal yanzuruna ai ba komai waɗannan mutane suke sauraro ba ba komai suke jira ba illa an ya'tiyahumullah sai dai Allah madaukakin sarki ya zo musu lafazin hal mun sha yin bayani ka'ida ce da hal da kuma ma da in idan harafin istisna'i na illa ya biyo bayansu to gaba ɗayansu suna fa'idantar da nafiyu wa hal wa in wa ma li nafiyin uddaha idza ataka harfu illa ba'daha ina fata an gani kaga hal yanzuruna illa ay ma yanzuruna illa in hum illa yazunnun ay ma hum illa zunnun. ina fata an gani ma'ana kenan yanzu yanzuruna illa an ya'tiyahumullah su waɗannan mutane ba komai suke sauraro ba ba komai suke jira ba face zuwan Allah subhanahu Ta'ala fi zulalin min al-ghamam tare da gizagizai na girgiji tare da duhu na gizagizai shine fi zulalin min al-ghamami tare da duhu na gizagizai mana na gajimari wal mala'ika haka nan kuma ba komai suke jira ba illa zuwan mala'iku sahu sahu sun kewaye su wa qudiyal amru Allah madaukakin sarki zai zartar da dukkanin al'amari a kammala zartar da al'amarin kowa ya ga sakamakon abin da ya aikata sai Allah ya ce wa ila turja'ul umur izuwa ga Allah madaukakin sarki ake mai da al'amura baki ɗaya ina fata an gani lafazin hal na illa an ya'tiyahumullahu fi zulalin min ga malamai suka ce abinda ake nufi waɗannan da suke ƙaryatawa da ayoyin nan da Allah maɗaukacin sarki ya saukar har ma suke karkacewa ga barin wannan ayoyi da Allah ya aiko su sai suka ce ba komai suke sauraro ba face zuwan Allah subhanahu ta'ala illa an ya'tiyahumullahu face zuwan Allah subhanahu wata'ala fi zulalin fi bi ma'ana ma'a ai fi zulalin minal gamami, ai ma'a zulalin minal gamami. tare da wato inuwa ta gizagizai wal mala'ika da kuma mala'iku ma'ana zuwan mala'iku na Allah subhanahu ta'ala. ina fata an gane sai malamai suke cewa anan illa an ya'tiyahumullahu fi zulalin min al-ghamami wannan za ta iya zamowa ita illa an ya'tiyahumullahu din mana Allah ya zo musu da kansa zuwan Allah subhanahu wataala wannan shine tafsiri mafi inganci mana ba wai zuwan umarnin Allah ko ikon Allah ko kudirar Allah ba wannan ta'wili mana zuwa na Allah subhanahu wataala ina fata an gane tare da gizagizai ma'ana yana tare da gizagizai ko duhu na gizagizai wal mala'ikatu a wannan kira'a wal mala'ikatu kenan wa illa an ya'tiyahumul mala'ikatu hakanan da kuma zuwan mala'iku su kuma waɗannan mala'iku su kewaye su sai malamai suka ce wannan aya ta daidai da waccan aya ta cikin suratul fajr da Allah maɗaukacin sarki yake waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka yayin da aka girgiza ƙasa ma'ana girgizawa aka tarwatsa ta waja'a rabbuka ubangijinka yazo zuwan da ya dace da shi wal malaku saffan saffa alhalin mala'iku sun yi sahu sahu anan sai malamai masu wannan ma'ana suka ce abinda ake nufi ba komai waɗancan masu ƙaryata ayoyin Allah da kin bin umarnin Allah suke yi ba da kin bin waɗancan hujjoji da kaucewa ga su suke yi ba ba komai suke jira ba face zuwan Allah madaukakin sarki ranar la'ira zuwa wanda ya dace da shi domin ya yanke musu hukunci da kuma zuwan mala'iku su sauka su kewaye su. ina fata an gani, Allah ya yashe mu wasu malaman suka ce a'a in mun ɗauki wannan tafsiri na farko ya nuna kenan illa an ya'tiyahumullahu wannan jimla ta an masu masdarun ne mu'awwal kenan zai zama wal mala'ikatu atsafi ne akan an ya'tiyahumullahu aiwa illa an ya humul mala'ikatu shi ma nan jimlar an ya humul mala'ika jimla ce masdariya kenan hal zuruna. Ai ma yan zuruna illa itiyanallahi wa itiyanal mala'ikati wa iqda'il amr ba komai suke jira ba face zuwan Allah da zuwan mala'iku zuwa wanda ya dace da Allah subhanahu Ta'ala da zartar da al'amari na hukunci a kansu ina fata an gane ma'ana kenan abinda suke sauraro kenan wa ila Allah turja'ul umur kuma al'amari gaba daya zuwa ga Allah maɗaukacin sarki wato ake mai da shi baki a akan aka waɗannan kafirai suna jira ne su ga sakamako ranar lahira a gurin Allah subhanahu ta'ala. sai malamai suke cewa wannan aya tana nuna Allah yana da sifa ta almajiyu, sifa ta zuwa dan Allah ya faɗa cikin littafinsa sai suka ce wannan siffa siffa ce wadda ta haƙiƙa ta dace da Allah subhanahu ta'ala, amma ba a san yaya tace ba kuma ba a tambaya a kanta dan imam maliku an tambaye shi yaya kai stawa sai shi al-istiwa'u ma'lum wal kayfu ghairu maj'ul wal imanu bihi wajib was su'alu an bid'a bai haƙi ya rawaito wannan cikin alasma'u asma sifat ma'ana kenan bai kamata ba amma ka yadda shi za ake cewa zuwan Allah maɗaukacin sarki zuwan da ya dace da matsayinsa wata kira'ar kuma wasu malamai suka ce wa ja'a rabbuka hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi zulalin minal mala'i minal ghamami wal mala'ikati wa qudiya al-amr to wasu na ganin kuma wal mala'ikatu zai iya zama shi ma zuwan mala'iku cikin gizagizai din tafsiri na biyu kenan suna jiran zuwan mala'iku cikin gizagizai shi ma sai ya daidai da waccan aya wa yau mace shakkaku sama'u bil gamami ranar da sama za ta daddare da gizagizai wa nuzilal mala'ikatu tanzila za mu saukar da mala'iku saukarwa ma'ana kenan muna da ɗayan ma'ana biyu ma'ana ta farko waɗannan kafirai ba komai suke sauraro ba da ƙaryata waɗancan hujjoji da karkacewa ga barin waɗancan hujjoji face zuwan Allah maɗaukakin sarki zuwan da ya dace da shi tare da duhu na gizagizai da kuma zuwan mala'ikun Allah su kewaye su ko kuma da zuwan mala'ikun Allah su ma tare da gizagizai da hukuncin da Allah maɗaukakin sarki zai zartar a kansu abinda kawai suke jira kuma wa ila turja'ul umur ana mai da al'amura ne baki daya zuwa ga Allah madaukakin sarki to wannan sifa ta almaji'u ta zuwa tana kai daga cikin sifa da ahlus sunna suke cewa ma'ana sifa ce wadda zaka yi imani da ita saboda ya tabbata cikin alqur'ani waja'a rabbuka hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullah haka hakanan ya tabbata a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama hadisin abi sa'id al-khudri wanda imam muslim ya rawaito da imam al-bukhari a cikin hadisin hadisi ne shi ma dogon hadisi a ciki yana cewa hatta idan lam yabqa illa man kana ya'budullah domin ranar la'ira ne bayan an taru baki daya sai Allah ya bada umarni kowace al'umma ta ba abin da take bautatawa masu bautar rana su bi masu bautar wata su bi masu bautar kaza sai ya rage illa waɗanda suke bautar Allah amma nagari da fajirai da sauransu domin su ma fajiran za su zauna a nan shi za ce hatta idza lam yabqa illa man kana ya'budullah min barrin wa fajir yayin da suka rage babu wanda ya rage sai wanda suke bauta Allah amma mutumin kirki da wanda suke fajirai sai ce atahum rabbul alamin hmm. sai ubangijin talikai ya zo musu kaga zuwan da ya dace da shi haka nan a ɗaya ruwaya ta abi huraira shi ma a ruwayar imamul bukhari cikin sahihinsa shi ma a nan dogon hadisi ne a ciki sai ce faya a ciye humullah sai Allah ya zo musu kaga zuwan da ya dace da shi bayan an taru a filin kiyama faya kulu sai ce ana rabbuku ni ne ubangijinku faya kulu na sai su ce ha za a taya a atiya na rabbu ce hmm. wannan shi ne mu har ubangijinmu ya zo mana fa'iza ja a rabbuna a rafnahu in ubangijinmu ya zo za mu gane shi da siffofinsa domin wannan ruwaya ya zo musu ne da siffar da ba su santa ba fa ya atiya humullah sai Allah ya zo musu kuma a siffar da ya siffanta kansa a littafinsa fa ya kulu sai ce ana rabbukum ni ne ubangijinku kaga kenan zuwan da ya dace da Allah subhanahu a nan sai su ce kai ne Ubangijinmu. sai su juya za su taho mazala yake a lokacin ne za a dora wannan gada ɗin a kan jahannama ita ce shirai kaga wannan hadisi shi ma ya tabbatar da wato sifa ta zuwa ga Allah maɗaukacin sarki shi sa sai malam yace wa fil ayataini cikin waɗannan ayoyi guda biyu da muka kawo nan waja rabbuka wal malaku da kuma hal yanzuruna sai yace ad-dilalatul wadhiha ala isbati maji'i wa wa bi kama yasha'u yawm al-qiyamah akwai abin da ke nunawa karara akan siffa ta zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ranar alkiyama kuma yadda ya ga dama wa annahu alladhi yatawalla al-hukmu bayna ibadi kuma shine yake jibantar lamarin hukunci tsakanin bayansa. fa ahlus sunna yuqirruna bima tadammanahu hadhihi al-aya ahlus sunna suna tabbatar da abinda wannan aya ta kunsa wa na'uha min al-ahadith da kuma kamantanta na hadisi da makaranta waya kuluna suna cewa innahu ta'ala suna cewa Allah maɗaukacin sarki yaji yakan zo maji'an haqiqiyan zuwa na haƙiƙa, kama huwa al-mafhum min kama yadda aka fahimta daga nasoshi illa annahum tawakafu na kafiya sai dai ba wanda ya san yaya zuwan zai kasance wannan shi ya bawa kansa sani saboda me saboda ya ce laisa ka mislihi shay wa huwa samiul basir wa ya'taqiduna kuma suna kudurta cewa annahu ta'ala shi Allah madaukakin sarki la yushbi'u bi shay'in min khasa'isil khalqi ba a kwatanta shi da wani abu daga cikin abubuwa na keɓance-keɓancen wato halittan Allah subhanahu wa ta'ala ina fata an gane kenan sai a ce ba komai waɗannan mutane suke jira ba face zuwan Allah subhanahu wa ta'ala zuwan da ya dace da shi da kuma zuwan mala'ikun Allah kenan face zuwan Allah maɗaukakin sarki tare da duhu na gizagizai da zuwan mala'ikun Allah tare da duhu na gizagizai ko da zuwan mala'ikun Allah suna masu kewaye su da zartar da hukuncin da Allah maɗaukakin sarki zai yi a kansu wa ila turja'ul umur kuma zuwa ga Allah madaukakin sarki baki daya ake mai da al'amura ranar Lahira, domin Allah shine zai yi hukunci akan kowa na'am سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين, للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب الله مدوكاكين سركي يتي سل بني إسرائيل كتنبي آيان إسرائيل يا كي النبي صلى الله عليه وسلم كم آتيناهم من آية بينة da yawa mun ba su ayoyi wanda suke bayyanannu masu tarin yawa wa man yubaddil ni'matallah duk wanda ya jirkita ni'imar da Allah maɗaukacin sarki yi masa ta hanyar kafircewa da wannan ni'ima min ba'di ma ja'atuhu bayan wannan ni'ima ta zo masa ya sani fa inna Allah shadidul iqab lallai Allah maɗaukacin sarki mai tsananin ukuba lafazin salbani Isra'il malamai suka ce lafazin sal asluha asalinsa shine is'al is'al ne asalin lafazin sal sai aka ɗauke harakar da take kan alhamza ita ce fataha sai aka dawo da ita kan Sinu. ina fata an gani asali is'al kaga Sinu ɗin ɗauri ne da ita asali ga hamzatu waslin is sannan sinun ɗauri ne da ita sannan alhamza ɗin tana da fataha is al, lamun tana da ɗauri sai aka ɗauke wasalin da ke kan alhamza shine fataha sai aka dawo da shi kan sinun ina fata an gane da aka dawo da shi kan sinun sai kuma aka ɗauke wannan alhanzar domin a samu takfifi domin idan baka ɗauke ta ba zai dan yi nauyi wurin faɗa a harshe sai zama mai is isal ina fata an gane isal sai aka share ita kuma wannan hamzatu waslin din sai ya koma sal kenan daidai yake da isal da kuma sal ma'anar su daya shi za za ga wani wurin Qur'ani ya amfani da is'al was'alil qaryata allati kunna fiha wal 'ira allati aqbalna fiha wani wurin kuma sai qur'ani ya amfani da mai sal saboda da abin ɗaya ne Allah ce sal bani isra'il tambayi bani isra'il bani isra'il sune ƴaƴan annabi yaqubu alaihi salam ma'ana waɗannan jinsin da suka fito ta tsatsan annabi yaqub daga tsatsan ƴaƴansa guda biyu, su annabi yusuf da ƴan uwansa daga wannan ne dukkanin jinsin bani isra'ila suka yadu shi za ake ce musu bani isra'il saboda isra'ilu din suna ne na annabi yaqubu alaihi salam kullu ta'ami kana illa li bani isra'ila illa ma arrama isra'ilu kaga isra'ilu annabi yaqub ulaika alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin min zurriyyati adam وممن حملنا wa min ومن ذرية wa Isra'ila. kaga isra'ila min zuriyati isra'ila kaga annabi yaqubu alaihi salam shi yasa ake ce musu ƴaƴan isra'ilu to sai Allah yake ka tambayi ƴaƴan isra'il magana anan malamai suka ce zai iya daukan annabi sallallahu alaihi wasallama ake nufi zahirin lafazin zai iya daukan manzala ake nufin ya tambayi bani isra'il haka nan zai iya daukan kuma wato ba manzo sallallahu alaihi wasallama ba zai iya daukan wato duk wani wanda wannan tambaya ko wannan magana za ta dace da shi domin aka ce sal bani isra'il zai iya daukan ma'anar ka tambayi bani isra'ila ya kai annabi muhammadu zai iya daukan ka tambayi bani isra'ila ya kai mai karatu ko ya kai mai sauraro ko ya wanda ake masa wa'azi da wannan littafi ina fata an gani saboda haka zai iya daukan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shine mafi zahiri zai iya daukan kuma wanda ba manzo sallallahu alaihi wasallam dama magana ta ubangiji a qur'ani akan samu wadda karara da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam take alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha za'ara kaga wannan magana ce kan manzo Allah kai akwai wanda kuma ba manzan Allah ake nufi ba ko da manzan Allah aka kirawo Al'umma al'ummarsa ake nufi ya ayyuhan nabiyyu idza tsallaktumun nisaa fa tsallikuhunna li'iddatihinna wa ahsul idda kaga wannan al'umma manzala ake nufi ina fata an gane ko da yake manzala ya shiga amma kai tsaye da al'umma al'ummarsa ake sai kuma wanda zai iya daukan manzan Allah ko waninsa kamar wannan aya ina fata an gane sai aka ce to ka tambayi bani Isra'ila to wannan wace irin tambaya ce malamai suka ce tambaya ce ta kunyatarwa da kurewa ka tambaye su kam min ayati kam ataina min aya mana tambaye su ayoyi nawa muka ba su saboda haka kam takan buƙaci zuwa ga wato wata jimla ko suna domin kam takan zo a matsayin wato tambaya istifhamiya kenan kaga tana buƙatar wato a ƙara mata ko tana buƙatar abin da zai zo na ƙarin bayani saboda haka kam min ayatin atainahu sai aka ce kam atainahum min ayatin bayyin zai iya ɗaukan kammin ayatin bayyanatin ataina umuha in ka dawo da shi ke tambaye su ayoyi masu tarin yawa nawa ne muka ba su suna nan burjif ba za su kididdigu ba ayoyin ba za su ƙari ba mana mun ba su ayoyi masu tarin yawa su bani isra'ila ina fata an gane malamai suka ce kuma ayoyin da Allah ya yi ma bani isra'ila iri biyu ne akwai ayatul kauniya ayoyi ne wanda suke na alkau na abubuwa da suke faruwa yau da kullum Allah ya ba annabawansu wasu abubuwa masu ban mamaki an ba annabi Musa sanda in ya jefar ta zama mucijiya annabi Isa yakan warkar da makaho yakan tashi macece yana ba su labarin me suka ajiye a gida me suka boye me suka ci sai ka ci in ya kalle ka sai ci kaza da kaza da kaza da kaza ka ci sannan kuma akwai al-ayatu shar'iyya Allah ya ba annabawan su littattafai an ba annabi Musa a taura a ciki akwai bayanin yadda za a rayu akwai bayanin shari'a an ba annabi Isa Injila har ma yake cewa wali uhilla lakum ba'da alladhi hurrima alaykum ma'ana Allah yake tambayi bani Isra'il ayoyi masu tarin yawa nawa muka ba su ma'ana mun ba su ayoyi masu tarin yawan gaske da ayoyi wanda suke kauniya da ayoyi wanda suke shar'iyya don mun ba su amma dukkanin waɗannan ayoyi da muka ba su ba ta yi musu amfani ba shi sa Allah ya ce wa man yubaddilin ni'matallahi duk wanda ya jirkita ya musanya ni'imar Allah min ba'di ma ja'at bayan ni'imar ta zo masa to shi ne Allah mai tsananin uguba nan malamai suka ce akwai maf'ulun bihi as-sani domin takadiri wa man yubaddil ni'matallahi kufran ina fata an gane wa man yubaddil ni'matallah wanda ya jirkita ni'imar da Allah ya masa ta waɗannan ayoyi sai ya jirkita ta ya jirkita ta me kaga ya jirkita wannan ni'imomi ko waɗannan ni'ima da Allah ya masa kufuran ya kafirce musu ya butulce musu to ya sani Allah mai tsananin uquba wannan jimla ta kufuran ta zo a cikin wata sura in ka koma suratu ibrahim Allah ya ce alam tara ila alladhina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawa waccan aya ta tabbatar da cewa nan kenan wa man yubaddil ni'matallahi kufran wanda ya jirkita ni'imar Allah ya kafirce ma wannan ni'ima min ba'di ma ja'atu bayan wannan ni'ima ta zo masa to fa inna Allah shadidul iqab lalle Allah madaukakin sarki mai tsananin ukuba ne Allah ya ce zuyyina lin-nasi mun kawata wa mutane zuyina lilladina kafarul ayatud dunya Allah yake an kawata ma waɗanda suka kafirce ma Allah madaukakin sarki rayuwar duniya an kawata musu wato kyale-kyale na duniya da aka kawata musu kyale-kyale na duniya wa yaskharuna min alladhina amanu sai suke yin izgili da shakiyanci ga masu imani amma sai Allah ya ce walladhina waɗanda suka kiyaye dokokin Allah su ne masu imani ɗin fawqahum yawmal qiyama su ne a saman su ranar lahira su ma za su rama abin da aka yi musu wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab Allah shike azurta wanda ya ga dama ba tare da lissafi ba lafazun zuyina lil ladina kafaru al ayatud dunya Allah yake an kawata makafirai rayuwar duniya to sai kuma wata aya Allah ya ce an kawata wa mutane duniya gaba ɗayan mutane zuyyina linnasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir al muqantarati min al wal fidda wal khayl al musawwamati wal an'ami wal harad sai ce zalika mata'ul hayatid dunya an kawata wa mutane so na sha'awa tun daga mata ya'ya tarin dukiya sune qanatirul muqantara tarin dukiya mina adh wal fidda zinariya da azurfa naira da dala kenan wal khayl musawwama manya manyan motoci da sauran abubuwan hawa ina fata an gane wal an'ami dabbobin ni'ima gidajen gona da waye da sauransu wal haras da kuma kayan noma duka wannan an kawata wa mutane sai ayata ce an kawata wa mutane sai Allah ce zalika mata'ul hayatid dunya waɗannan dijin jin daɗi ne na duniya wallahu indahu husnul ma'ab amma kyakkyawan makoma tana gurin Allah to nan kuma sai Allah yake an kawata ma waɗanda suka kafirce ma Allah sai wasu malamai suke cewa waɗanda ake nufi da annasu anan sune waɗancan alladina kafar sai ya zama wannan annasu sai ya zama am ne da bihil khusus sai suka ce kenan waɗanda suka kafirce ma Allah an kawata musu rayuwar duniya ne akan waɗannan abubuwa. za ka samu kafare babu abin da ya fi su illa mata su ashararanci su fasikanci illa su tara dukiya ya za a yi kawai su yi kuɗi sawa'un ta halal ne ko ba ta halal ba illa me a ce suna da 'ya'ya suna alfahari da su sai sauran abubuwa na jin daɗin rayuwa gidaje gidajen gona da sauran abubuwa duka waɗannan su ne abinda ya fi damunsu, su amma zancen lahira baya gaban su ina fata an gane wasu malaman suka ce a'a ayat tana nan ala umumiha ita waccan zuyina linnas to nan kuma gashi an ce zuyina lilladina kafaru al duniya. ina fata an gane sai suka ce ai wani lokacin ambatan wani bangare na am baya sai abdu zikiru ba'd ami la ko la yaktadi takhsis mana dan an ambato wani bangare na lafazin am sune kafirai baya nuna kuma wancan lafazi na annas su kadai ake nufi kafirai domin ai su ma sauran mutane suna da sha'awa ta waɗannan abubuwa din sai dai bambanci shi mai imani yana son waɗannan abubuwa amma ba sa kautar da shi ga barin hanyar Allah don manzala yana cewa ubbiba ilayya min dunyakum an-nisa'u wat-tib wa ju'ilat qurratu 'aini fi salah ad-dunya mata wa khairu mata'i ad-dunya al-mar'atu as-salihah salihah yace salasun min as-sa'ada al-jaru as-salih wal mar'atu as-salih tajmi wal markabu al-hani wata ruwaya yace mi arba'un min as-sa'ada al-mar'atu as-salihah al-markabu as-salih aljaru salih almaskanul fasih duka waɗannan kaga dan adam ma mai imani yana da bukata mazala ce ni'mal malu salih min ar-rajul salih ma dalla da dukiya ta kwarai a hannun mutumin kwarai a wani wurin ma Allah ya ce innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu waja'adu sai Allah ya danganta dukiya gare su ta mallaka waja'adu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah suka yi jihadi da dukiyarsu kaga shi suna da dukiya ina fata an gani sai zamo kenan zuyyina na kafaru su kafirai ne an kawata musu san rayuwar duniya a cikin waɗancan abubuwa su kuma masu imani suna da san rayuwar duniya da san waɗancan abubuwa amma rayuwar da ta dace da shari'a ina fata an gani. domin cikin akwai akwai biloniyoyi cikin bayan Allah akwai mawadata amma wannan wadata ba ta kautar da su kuma daga bin Allah ba wadatar ta zama wasila ce ta yi wa Allah subhanahu Ta'ala aiki ba wasila ce ta fandare ma Allah subhanahu Ta'ala ba ina fata an gane sai Allah ya ce wa yaskaruna minal ladina amanu su waɗannan kafirai suna yin izgili ga masu imani saboda su Allah maɗaukacin sarki ya ba su duniya ko ya kawata musu san rayuwar duniya wannan izgili Allah ya yi bayani cikin wata sura Allah yana cewa a cikin suratul mukaffifin innal ladina ajramu lalle waɗanda suka zamo makarnata kanu minal ladina amanu yadhhaku sun kasance suna dariya ga masu imani in san gansu su jibe su wai su ne na Allah ko suna musu shakkiyanci suna musu dariya wa idza marru bihim yataghamazuna in ma suka zo wuce su sai ga ana dan zindan su ana kiftan su ana dan dan tsegumin su jibe su su kaza kaza kaza to wannan shine wa yaskharuna min alladhina amanu suna izgili ga masu imani amma sai Allah ya ce wallazina taqaw fawqahum yawm al-qiyamah hmm. su ma waɗanda suka kiyaye dokar Allah suna saman su ranar lahira a cikin wannan sura shi ma sai Allah ya faɗa yace falyawmal ladina amanu a wannan rana ta alkiyama su ma masu imani falyawmal ladina amanu kanu minal kuffari yabhaku su ma a ranar sai su makafirai dariya ko ba haka bane me yasa za su yi musu dariya saboda reshe ya juye da mujiya sai Allah ya ce alal ara'iki yanzurun su ma suna kan gadaje na kasaita su ma a ranar suna duba ɗaiɗai kaga wannan yayi daidai da fadan annabi nuhu da aka wuce aka yana saka jirgi sai ake masa shakiyanci me yake qala sai ce in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharu in yau kun mana shegantaka wata ran mu ma za mu rama akwai ranar kin dillanci wannan yana nuna in ka rike hanyar Allah wani ya ma shakiyanci yace kai malam mu yanzu in ka ce addini zaka rike sau da kafa ina zaka rayu ai kaza kaza ya yi ce maka kyale shi akwai ranar da shi ma kuma shi ne zai shiga cikin tasko sai kuma kana jin daɗi tun daga wannan Allah ce alal ara'iki yanzurun suna kan gadajen mulki a wani wurin ba kaga ai nuna masu imanin suke suna cewa a ha'ullahi allazina aqsamtum sai Allah ya rama musu yace da yace da kafiran a ranar lahira a ha'ullahi allazina aqsamtum la yanaluhumullahu bi rahma hmm. ba waɗannan ne da kuke rantsewa a duniya kuna cewa wai Allah ba zai musu rahama ba saboda kuna ganin ba kowa bane su ba su da komai sai Allah ya ce da masu imanin udkhulul jannata la khawfun alaikum wala antum tahzanun ku ka ku tafi ku shiga aljanna ba tsoro ba matsala su kuma waɗannan suna na a gaban idan su aka yi haka an ce da waɗannan ku tafi aljanna su kuma ina za a yi da su kun san dai ba dan aya a la'ira balle ce aya zai yi Tun da waɗannan suka tafi aljanna su ina za su ɗaya gidan za su ke wannan ya nuna kenan wallazi na taƙau fauƙa'um yau malƙiyama su ma sai su zama a sama ranar la'ira salama abin da aka yi musu saboda me saboda wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab saboda Allah yana azalta wanda ya ga dama ne saboda yayi imani ba tare da lissafi ba shi arzikin Allah na la'ira ba a lissafawa kyauta ce daga gurin wanda baya tsoron talauci Allah subhanahu wataala na kanan nasu ummatan wahidatan fa ba'atha Allahu nabiyyin fa ba'atha nabiyyin mubashirin wa munzirin wa anzala ma'ahum وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يأدي من يشاء إلى صراط مستقيم Allah madaukakin sarki yace kanan nasu ummatan wahida mutane sun kasance al'umma guda daya akan aqida ta bin Allah subhanahu wataala fa ba'atha nabiyina sai Allah ya aiko annabawa mubashirina halin kasancewar suna masu bishara wa munzirina kuma suna masu gargadi suna masu bishara ga wanda suka yi imani da kyakkyawan sakamako suna gargadi ga waɗanda suka fanɗare da mummunan sakamako wa anzala ma'ahumul kitab kuma Allah ya saukar da littattafai tare da su bil haqqi da gaskiya ma'ana Allah ya saukar da littattafai tare da waɗannan wato manzanni waɗannan annabawa kuma littattafai Allah ya saukar musu na gaskiya ya kuma bainan nas don kowane annabi ya hukunci tsakanin mutane mutanensa da Allah ya aiko musu da ya aiko shi wurinsu, su fi makhtalafu fi cikin abin da suka yi saɓani a kai. Allah ya ce wa makhtalafa fihi su waɗannan mutane ba su yi saɓani akan wannan abu na addini ba ba kowa ne yayi wannan saɓani ba illal ladina utu min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu baghyan bainahum sai fa face fa waɗanda Allah maɗaukacin sarki ya ba su shi wannan littafi na Alƙur'ani, su ne kuma suka yi wanda Allah ya ba wa littattafai su ne suka yi saɓani bayan littattafan sun zo musu bayan hujjoji sun zo musu sun yi saɓanin ne kawai baryan bai na umdan zalincin da ke tsakaninsu domin da sun bi waɗannan littattafan da ba su yi saɓani tsakaninsu ba fahadi Allahu na amanu lima ikhtalafu fihi min al-haqq bi idni Allah madaukakin sarki ya shiryar da waɗanda suka yi imani ga abin da suka yi saɓani kai na gaskiya da izininsa sai Allah ya shiryar da su su ya datar da su zuwa ga gaskiya wallahu يهدي من يشاء ila صراط مستقيم Allah yana shiryar da wanda ya so zuwa ga tafarki madaidaici lokaci yayi lokaci ya garo to za mu kwana anan amma ayar gobe ma ci gaba da karin bayani akan ta wallahu a'lam wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu da fatar malam ya sha ruwa lafiya yace aka maka Allah mutum ne kasance yana da ubangida suna harkokin kasuwanci sai kasance ubangidan yana yawan zargin sa haka da cewa yana dan ɗiban masa wasu abubuwa amma da ƙarshen kai bincike kuma sai a samu ba haka ba ne, to malam shin ya halatta ya ci gaba da zama da wannan ubangidan a cikin wannan hali ko kuma dai a'a yana da kyau ya nemi wani hanyar shi ma to ba laifi ya ci gaba da zama da shi mana ba laifi ba laifi kuma ya canja ubangida idan akwai yiwuwar zai iya samun wani wurin da zai domin ya bar wannan aikin kuma ba yi da wani kaka bai dace tunda ya tabbatar yana da amana kuma yana rike wannan amanar yana kiyaye dukiyar duk inda aka kai aka dawo Allah zai kare shi saboda haka eh, ba laifi ya ci gaba da zama amma ya nemi yana neman wani gurin daban idan Allah ya sa ya samu wani gurin da zai kare mutuncinsa wanda kuma ba za a tuhume shi irin wannan tuhuma ba babu laifi ya ji amma ba zai bar wannan ba kuma ya je ya zauna ba tare da wani abu ba kuma da ana bincikawa ana ganewa ba laifinsa ba ne bai laifi ba sannu a hankali shi wannan mai zargin nasa zai daina zargin nasa saboda inda mutum yana da gaskiya yana da riƙon amana to wannan gaskiyar da riƙon amana za ta sanya Allah maɗaukacin sarki ya kare shi hatta wanda ke neman shi da wani sharri za ga Allah ya kare shi kuma shi ma ubangidan nasa a hankali zai gane zai fahimce shi saboda haka abin da ya kamata kawai ya riƙe wannan amanar ya ci gaba da addu'a da neman kariya gurin Allah ci gaba da mu'amalarsa idan Allah ya sa ya samu wani wurin da zai iya kare mutuncinsa ba wannan gurin ba kuma ba za a zarge shi ba ba laifi ya canja amma bai samu bai tsaya nan domin in ya matsa daga nan kuma to waɗanda suke ba na gari ba su ne za su dinga tuhumarsa kuma daga nan sai ya zama duk mutanen kirki ana nema a kauda su kenan wallahu alam domin wasu za ka samu iya shirya waɗannan abubuwan ba wai mai gidan ne ke shiryawa ba wasu ne suke shirya. za su nemi a yi rashin gaskiya da kai in ka ce ba za ka yi ba to kuma daga nan sai su shirya ma abin da za su shirya to amma an yi bincike Allah ya kare ka to sannan a hankali su Allah zai tona ma asiri ba kai ba wallahu alam to wannan bayan sallama da fata na alkhairi yace Allah mutum ne ya samu kuda matacce a cikin abin shan sa to malam a nan gurin wancan hukunci na hadisi zai shafe shi ne zai sake nitsa shi sannan ya fito da shi ko kuma da be be nitsa ba ba laifi ya nitsa shi sannan ya cire shi tunda yake idza waqa zubahu fi sharabi ahadikum mm. falyaghmisu thumma liyanza'ahu fa inna fi ahadi janahihi da mm. wa fil akhir shifa kuma ya zo cikin ruwaya ta musnad yace yuqaddimu summa wa yu'akhiru shifa yakan gabatar da fuffuken da yake tattare da wannan larura din kwayoyin cutar sai ya dake wancan fuffuke da yake da rigakafinta wallahu a'lam to wanda ya yace akramaka Allah yakan ga lokacin da limami yake hudu ba in yazo addu'a sai ga mutane suna daga dan yatsa ya ce akwai hadisi ne da ya nuna ana yin haka ne ban san wannan ba ne ban taba gani ba ma so da ka ban sani ka tambayi su masu daga dan yatsa me yasa suke daga dan yatsa ni dai ban san wato illiman yana addu'a a ranar juma'a ce kuma wani ya daga dan yatsa ba shi kansa limamin ma baya daga hannu wurin addu'a in yana yin juma'a sai dai idan roƙon ruwa zai yi ba a samu manzala yana daga hannu in zai yi addu'a ranar juma'a ba sai in zai roƙi ruwa kuma shi ma in yana roƙon ruwa galibi hadisi ya zo tafin hannun ne a baya saman hannun ne a sama cikin tafin hannun juya shi yake yi domin Allah ya juyar da fari amma in ba haka ba da addu'o'i da yake yi akan mambari in yana hudu ba ba ya daga hannu sai dai wannan addu'o'i ba tare da ya daga hannu ba wannan shine abinda da da yawa aka rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam to wanda ya ce bayan ya yi sallama aka ramaka Allah mutumin da bai sami ikon yin azumi ba wurin ciyarwa to malam zai iya dole ne sai ya ba miskini ko kuma zai iya ba wanda yake da ƙarfi maka matashi haka da sauransu to wai tukuna waye miskini ba yanzu mutanen da yake shago bai da abin da zai ci miskini ne ko ba miskini ba mutane ku daina daukan fa miskini sai kuturu wani kuturin fa muloniya ne <laughs> zakka ma zai fitar ko ba haka bane ko sai makaho wani makahon maloliya ne zakka zai fitar ina fata an gane miskini da fakiri shine wanda yake mafukaci mutumin da yake da tarin iyali ina fata an gane da kire yake samun abin da zai ci sai ya bashi a'a matashin da yake shago da kire yake samun na karin kumallo ko na sahur duk da kakkarfa ne amma miskini ne shi ma sai a ciyar da shi saboda haka in an ce miskini ba ma'anar miskini wurin malam bahaushe ba eh, eh, eh. ko malam mutumin arewa don mutumin arewa galibin an ce miskini yana kallon wani masaki har shi na yake cewa masaki ko mm, kuturu ko gurgu ko makaho ko wani dai mai rangwamin gata to ba haka ake nufi a mabukaci kawai ko da ga karfa ne ya da yadda zai yi wannan shine ake nufi wancan ko da yake da larura in ya zama muloniya ne baya cikin wanda za a bawa wani za ga baya bukatar wannan abu ina fata an gani saboda haka ba wai ana nufin sai lalle kuturu ko wani mai larura ba ko da matashi ne ko magidanci ko dattijo ko shi ma kansa miskinin in mabukaci ne za a iya ɗauka a bashi wallahu alam shikenan Allah ya dauka musulunci da musulmi Allah ya kaskanta da kafirci da kafirai marasa lafiya na gida da asibiti Allah ya ba su lafiya kuma ma Allah ya cikansu da rahama Allah ya mu cika da imani اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين